ni mace ce mai son kulawa a soyayya idan ina soyayya da kai ina so ko ba komai a cikin lokutan ka ware min wani ka ce wannan lokaci na ne ina so a duk sanda zuciyata ta raya ta ambato min sunan wani ko ta hasko min hoton wani a idona kawai na ɗauki waya na kira shi gaskiya ba na ce ina son bado ba kawai dai irin yana ce min baby menene menene har dai soyayya ta faru har muka fara soyayya da shi kuma daga baya ni idan zaka ce min ga dalilin da ya raba wanda ba do ni ban san shi ba to me alaka ki da MJ Talent MJ Talent saurayina na kuma bestina sunana umar kaira awal abdullahi amma sun fi sani na da kairat to wace ce kairat so yanzu dai a yanzu halin da ake ciki mutanen da suka fi saina sun fi saina da upcoming arewa actress so an haife ni a garin kano na yi makaranta a garin kano na yi primary da secondary school dina a garin kano inda na tafi binnin gwari na je ne nursing and midwifery dina na dawo to yanzu kanewood ne ko kuma tiktok tiktok ne me ya faru a kanewood din ko baki leka ba eh gaskiya ban fara fim ba amma tun tasowa na nake da sha'awar in shiga fim sai dai allah cikin ikonsa family ɗina ba sa so na ce family ɗina kamar ya taso daga 'yan uwana na gida so mahaifiyata dai ta fara bani goyon bayan abin so yadda abin mahaifina ya rasu su kuma 'yan uwana maza ba sa son abin wannan dalilin ne za ta bani haƙuri in haƙura da abin to har Allah ya kawo mana babban fim wanda muna cikin gida za mu abun amma su me yasa ba sa so ki fim nan a lokacin eh to ka san kamar yadda abin yake a hausance zan ce in mace tana fim za a dinga kallon ta a matsayin ba mutuniyar kirki ba mutuniyar banza ko wani abu so ka san kowa da irin fahimtar shi amma in tana tiktok ba eh a gaskiya tiktok da nake yi farkon fara tiktok dina gidanmu kai har yanzu da nake tiktok gidanmu ba wai suna son tiktok ba ne ba kawai dai idan aka ce maka kana da ra'ayin abu na sha in ɓoye kaina in rufe kofa in shiga ɗaki in rufe kofa in yi tiktok ba tare da kowa ya sani amma kai ga kafa wani je wai kin bijire wa yan gida kina yin tiktok ba bijire musu ne ba yanzu ai abin menene bijirewa kamar a ce na yi abin da ba sa so ko to idan mutum zai je duba page ina na tiktok gaba daya tun daga farkon account ina ba ni da bidiyon banza a cikin account ina ban taba ba kuma ba na sha'awar na yi wato ke tiktok din tiktok ne amma al ba islamiyya ba wai na ce maka ina sa hijabi in sa niqab ko wani abu in yi bidiyo ba a waye manyan abokanki a tiktok gaskiya ni ba ni da wani babbar kawa a tiktok saboda duk ni kawar social media ma ni ban dauke ta wata kawa cewa na yi suwaye manyan abokananki a tiktok abokai ba ni da su gaskiya me alaka ke da shi badu din wa badu tsohuwar zuma ce eh ban gane ba tsohuwar soyayya ce wacce ma ba kowa ya santa ba abinda nake nufi shine kun taba yin soyayya kenan da shi eh mun taba soyayya da badu. hello ya wai ka kashe min waya kuma muna magana gira da damun ki ne kamar ya me yake damu na kai serious fa nake yau da gaske nake to me zan wallahi yau soyayya ka ce ta motsa ba na son irin wannan mene shine kace zaka zage ni ya kuri eh ya kuri to to zaka kai ni unguwa gaskiya ban da lokaci kawai chocolate zaka kai ni ka sayo mu wala ban da lokaci yau sai dai wata rana ma yau dai kam na shiga yaushe don zan miki magana na ita satin da za mu shiga sannan za ka yi ne eh kana ina yanzu na sago ina yanzu na yi misin ɗinka eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh, eh, eh. Hmm? Waka ka fara yi? abin ya ban mamaki ne ma me yasa ya baka mamaki wakan ba hmm. aka <laughs> yi bayani ko eh mana an na dade ina bayani na ni na dade ina bayani ko a bayanai kam dan ma kana sallah wai yaushe za ka yi aure ni na gaji daga nan ka haka a kamar yana samun maka mata biyu nake so ka aura lokaci daya eh mana irin shege din nan eh mana guda daya ma ya gagara a'a ka nemo ka nemo kudin auren ɗaya sai mu haɗa maka kudin auren ɗaya mu yan tiktok a ah, godiya nake kamar yaushe ne kuka soyayya me yasa kake so ka yi min wannan tambayan abin da ya riga ya wuce ai bai kamata mu dinga dawo da shi ai ki suna so su sani kin ga suna bibiyar ki ko samu bayani akan ki za su ji daɗi abin da ya aka yi ku da shi amma eh a social media muka haɗu da bado a tiktok wata rana ya yi wani bidiyo sai na je ne mai liking ne mai comment sai na ce mai dan allah ina so ya min dropping number shi saboda ina so mai bidiyo da shi sai ya ce shi ma an bashi nawa sai na ba shi nawa ya mun magana ta wasa muka fara chatting haka dai sai na ce mai yaushe bidiyo nake so in zo mi da kai sai ya ce min to in sa rana da ni da farko ban mai tunanin dan Kano bane ba sai na tambaye shi location sai ya ce min a Kano yake a Kabuga yake ma misali ke kin dauka ba dan Kano bane ku yi bidiyo da shi to ta za a yi bidiyo ni ban yi tunanin ina so in tabbatar dan ina ne a lokacin sai ya ce min ma a Kano yake a Kabuga to sai aka yi gatari zan fita washe gari tunda da daddare muka yi chat din da shi da na je wajen shi lokacin android ne a hannuna in na bidiyo bidiyo na bai fiye yin ba sai nake gaya mai dalili sai ya ce eh in samu iphone in dinga amfani da shi sai ya dora mun account dina akan wayar shi muka yi bidiyo sai ya ajiye mun su a draft ya ce duk sanda nake so in yi posting in kira shi sai ya min posting na ce mai to a haka dai har <laughs> kice da badu ya sha reno <laughs> eh na rene shi tunda amina luwa ta shigo amma abin da nake so in tambaya shine a lokacin waye ya ce yana son wani gaskiya ba na ce ina son bado ba kawai dai irin yana ce min baby menene menene har dai soyayya ta faru har muka fara soyayya da shi kuma daga baya ni ban idan zaka ce min ga dalilin da ya raba wanda ba ni ban san shi ba me ba amma to kika ba kawai dai na kula shi kike ko dai na kula ke a ba rabuwa muka kawai saboda naga lokacin da muke soyayya da shi minalu ta ce sosai ta sani na santa ta sani sosai amma bamu taba ruwa ba saboda lokacin ba ta Kano amma za mu yi live da ita sosai idan challenge aka sa haka farkon tun kafin a fara challenge anas mago in ya sa challenge haka za mu yi challenge idan an biya ta ko ba a biya ni ba za ta kira ni ta ce min kaza da kaza da kaza da kaza to kuma daga baya bayan minaluwa ta dawo kafin ma minaluwa sai farida suka yi soyayya da farida sai minaluwa kawai da ki so ke ce mana ita minaluwa ta sila ke ta san badu a'a ba ta sila ta ta san shi ba ina ce ma ta sila ta ta san shi ni hasali ma minaluwa haduwa na da minaluwa a duniya first first duka haduwan mu uku ne to misali ke kuna soyayya ka tsama kawai sai ke ganshi da minaluwa ko kuwa eh to ka san yanayin bidiyon bado bidiyo ne wanda za a dinga fita ko da wani lokaci zai iya kiran kai ce ka fito ka je ka yi bidiyo to ni gaskiya a gidanmu ba a bari na asali ma idan kaga na fito na yi bidiyo a waje to sai in na fita unguwa haka ko wani waje shine idan na ga ina da ra'ayi in tsaya in yi bidiyon amma waya kawai in ci mamanmu yau zan fita zan je don mai bidiyo gaskiya ba ta bari na to shi kuma ba do sai ya ce in fito mai bidiyo a fce ko kuma wani waje haka ka gane to ni kuma gaskiya mama na ba ta barin irin wannan fitan to ina ga wannan ra'ayin namu ne da bai zo ɗaya ba shine kawai to amma tun da ba zama ku kuka ce yau ni na na soyayya ba ko mun rabu kowa mun raba gari ya kika ji lokacin da kika fara ganin sa da wasu 'yan matan wallahi ban ji komai ba saboda na san ni da shi ba soyayyan gaskiya muke wa juna ba kenan wace irin soyayya suna soyayya soyayya ne na social media dama soyayya ne kawai baby baby shikenan ba ni kawai mu bar wannan magana dama kawai wani ya ce ke kawai dai kawai kin yaudare shi ban yaudare ba do ba ya sani kuma har yanzu muna tare in ya ga dama zai ce min baby zan ce mai baby ya kake idan hanya ya bi da ni zan je shagon shi in zauna mai hira mu tafi kin taba kashe mai kuɗi ban taba kashewa aini a tarihi na ban taba kashe ma saurayi kuɗi ba akan me zan kashe saurayi to me alaka ki da MJ talent MJ talent saurayi na abokina kuma bestina da gaske ne akwai alakar soyayya tsakanin ku da shi mai karfi ma kuwa to amma ya zaki da sauran yan matansa kowa iya allansa ya wanke ke nan kin shirya zaman zaria ni in akwai ma gaba da zaria zan zaura wani irin kan M.G ne wani irin so kiwa mg talent din nan so na tsakani da Allah mana to shi ya kika fahimci soyayya take da wajensa MJ ko baya suna tun da ya fito ya nuna min cewa yana sona a fili to kawai ni na yadda yana suna duk da muna samun matsaloli da dama don ko ajiye mun samu bai fi awa ɗaya da muka shirya da shi ba matsalar me kuke wani samu wataƙila a samu wani mai ya ba ku shawarwarin yadda za ku ɗinki ni ni mace ce mai son kulawa a soyayya idan ina soyayya da kai ina so ko ba komai a cikin lokutan ka ware min wani ka ce wannan lokaci na ne ka gane me nake nufi ina so a duk lokacin da na waiwayi masoyina to shi ma ya waiwaye ni a wannan time din ka fahimci me nake nufi ina so a duk sanda zuciyata ta raya ta ambato min sunan wani ko ta hasko min hoton wani a idona kawai na ɗauki waya na kira shi kuma ina so in na kira shi a wannan lokacin ya accepting kirana ko wani uzuri zai bani amma wasu fana cewa wai kin masa girma so yake kawai ki masa wayo <laughs> ai girma a soyayya ba akan ma aka fara ba kuma a social media din da muke ciki tiktok kenan akwai wacce ta haifi mutum kuma da shi take soyayya amma ki shi ne yace ya kyasa ko ki take kyasa shi ya ce yana so kuma ni ma na accepting ina san saboda na yadda da hankalin shi da natsuwan shi to yanzu shin kun fara tunanin ya za a shigar da magabata a cikin abin babu magana aure tsakanina da mg sai dai me soyayya da kulawa kawai amma ba magana aure to